sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 20 ga watan Afrilu wanda ya daidai da 19 ga watan Ramadan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta fitar da kuɗin fom ɗin masu sha'awar tsayawa takarar shugaban ƙasa. Sai kuma batun tsaro a Najeriya inda 'yan ta'adda suka kai harin garin Bakori a jihar Katsina lamarin da ya sanadin mutuwar mutum biyu. Kamar kowace ranar Laraba Hassan Tambuwan na ɗauke da rahoto na musamman sai kuma Ridwan Abbas na tafe da shirin labarin wasanni. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya. assalamu alaikum masu saurari da fatan an wani lafiya masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. Hukumomi a birnin hada-hadar kasuwanci na kasar China Shanghai sun yi sassauci ma ƙarin mutane miliyan hudu daga tsatsaurar dokan nan ta kullen COVID-19 a matsayin wani bangare na ƙoƙarin da birnin ke yi na sake farfado da harkokin tattalin arzikinsa. Jami'ai sun ba da rahoton ƙarin mace-mace bakwai sanadiyar COVID-19 a yau dinnan Laraba, wanda ya sa adadin mutanen da suka mutu tun bayan barkewar cutar na baya-bayan nan ya kai saba'in. ko da yake jami'an lafiya na ƙasa da ƙasa na shakkar wannan adadin shi ma birni na biyu a girma a china ya ba da rahoton samun sabon kamuwa da cutar ta covid-19 sama da dubu goma sha takwas a yau dinnan laraba Yayin da babban zaben Najeriya na baɗi wato shekara ta 2023 ke daɗa matsowa wasu 'yan siyasa na ta canza sheka daga wannan jam'iyya zuwa waccan saboda abin da suka kira rashin adalci. Wannan ya sa wasu 'yan siyasa sun shiga kiran da a yi hattara a kauce ma illar ɗauki ɗora. Daga Abuja ga Halima Abdulra'u Duk da cewa batun sauya sheka zuwa wasu jam'iyyu dab da dogutan babban zaɓe ba sabon abu bane a Najeriya. Masana siyasa na ganin cewa kamata ya yi a samu mafita ga sauya sheka ba tare da gamsassun dalilai ba. Alhaji Abdurrahman Buba Kwacham da ke zaman shugaban kungiyar matasan Arewa maso gabas kuma ɗan takarar sanatan Adamawa ta Arewa a jam'iyyar APC ya ce. Na farko a taron da ake so a gabatar na uwar jam'iya, a yi hattara a bar shugabannin jam'iya su zaɓi 'yan takara maganan ɗauki ɗaura. zai kai jam'iyyar nan ga asara babu fa buhari a zaben 2023 buhari shine wanda allah ya huwace masa zai iya kiran talaka ba tare da naira goma ba ya nemi alfarma talaka ya masa ko menene ra'ayoyin wasu mambobin jam'iyyar apc a game da tsarin dauke ɗaura? ga wasu da karin bayani suna na sam ake dan jam'iyyar apc in ana so a yi adalci a bar mutane delegate su zo su yi zaɓe sunana honorable mrs patience charles kwace ni ne neman takarar federal house of representative ni dai abun da nake sa rai shine a bar kowaye da ya dauki fom ya tafi ya je taka rawarsa a halin yanzu dai abin jira a gani shine yadda manyan jam'iyyun biyu za su fafata su samu bakin zari a gani da rudanin fidda gwanayen su halima abdulrahman muryar amurka daga abuja najeriya a gaida halima yau dinnan laraba kasar ukraine ta ce an cimma wata yarjejeniya ta wucin gadi da kasar rasha ta amincewa a kwashe farar hula daga birnin mariupol da aka yi wa ƙawanya yayin da rasha ta sake buƙatar sojojin ukraine da ke birnin su miƙa wuya mataimakiyar firaministan ukraine arina velenschuk ta ce yarjejeniyar ta samar da wani ɗan lawali na jinƙai za ta sa mata yara da tsofaffi su iya ficewa rasha da ta bayar da wa'adin yau laraba a matsayin ranar da mayakan ukraine za su miƙa wuya a birnin na mariupol wanda shine na baya-bayan dan a jerin wa'adoji da Ukraine ta yi watsi da su. A Najeriya a ci gaba da neman hanyar magance tashe-tashen hankula da sauran nau'ukan rashin tsaro da aka fi dangantawa da talauci jahilci da kuma rashin ayyukan yi. Gwamnatin jihar Nasarawa mai ɗimbin ma'adanai ta ce ta kula cewa tana iya samar da ayyukan yi ga 'yan Najeriya albarkacin waɗannan ma'adanan don hankula su ɗan kwanta. Zainab Babaji gare ki. Jihar Nasarawa da ke tsakiyar Najeriya ana mata kirari ne da gidan ma'adinai saboda irin nau'ikan ma'adinai da ke ƙarƙashin ƙasarta. Gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sule, ya ce a yanzu haka sun samo kamfanoni manya da za su zuba jari a ma'adinan. Muna da ma'adinai daban-daban fiye da guda talatin da wani abu a jihar Nasarawa. akwai gol kaɗan da aka samu a can wajen uke har yanzu wurin akwai rikice-rikice yan masu tono masu haɗa rikici masu abin da sun yawa a wajen yanzu ana ƙoƙarin ne wa nan a sassallame su hankali ba tare da an yi yaƙe-yaƙe ba saboda kin san abin da ya jawo damuwa kenan a jihar zamfara yau to muna kokarin mu ga cewa ba mu sake kawo irin wannan rikicin jihar nasarawa saboda mu tabbatar an bi a hankali mu duk mai neman arziki na wannan ya zo ya wannan kamfani aiki ya samu arziki gwamnan jihar nasarawa kenan injiniya abdullahi sule dr muktar wakil makaman wamba ya ce karkatar da hankali kan ma'adinai da najeriya ke da su zai kawo canji mai ma'ana a kasar tunda mu nan muna da zaman lafiya kuma akwai arzikin nan a ƙasa ana maganan masu saka jari su shigo a kuma bunƙasa wannan fannin din zai samar da aikin yi. A gaida Zainab Yau Laraba, wani alkalin Burtaniya ya amince da bukatar ta sakiyar Julian Assange zuwa Amurka a hukumance don ya fuskanci tuhume-tuhumen leƙen asiri. Yanzu maganar za ta je gaban ministan cikin gidan Burtaniya wanda zai yanke shawara. ko da yake har yanzu assange wanda ya kafa kungiyar kwarmato ta wikileaks yana da damar ɗaukaka ƙara wannan umarnin wanda ya kusa kawo ƙarshen ja'in jar da aka kwashe shekara da shekaru ana yi na zuwa ne bayan da a watan jiya kotun kolin birtaniya ta ki amincewa da buƙatar assange ta ɗaukaka ƙara bayan da wata kotu ta yanke hukunci cewa ana iya ta alƙalin kotun gunduma paul goldsbring ya bayar da umarnin a wani gajartaccen saurare da aka yi a kotun majistare ta Westminster yayin da Assange ya saurara ta bidiyo daga gidan yaron Belsmach a yayin da su kuma magoya bayansa suka yi gangami a harabar kotun suna bukatar a sake shi. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta saka kudin fom din masu sha'awar tsayawa takarar shugaban kasa ka akan naira miliyan ɗari. jam'iyyar ta cimma wannan matsaya ce yayin taron majalisar zartarwar jam'iyyar da ya gudana a yau laraba a abuja wanda ya samu halartar shugaba Muhammadu Buhari da mataimakinsa Farfesa Yumi Oshibanjo da sauran kusoshin jam'iyyar. Wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da daraktan yada labaran APC Salisu na Inna batta wanda ya mata karin bayani kan wannan zama, amma ya fara ne da batun babban taron da jam'iyyar za ta yi don fidda gwani da zai tsaya mata takarar shugaban ƙasa. na shugaban kasa shi za a yi shi ne wato a wani babban taro na jam'iyya na kasa kamar yadda aka yi wannan babban taro na 26 ga watan mari march din da ya wuce to irin shi za a kuma yi domin da dan takarar shugaban kasa to gangami za a babba na kasa duka kuma in Allah kai ma wannan rana za a da dan takarar shugaban kasar to shi wannan babban taro na kasa da za a yi za a yi shi ne ran talatin ga watan mayu din ita kuma wannan za a kuma kare ran ɗaya ga watan mayu kaga kenan za ta ɗauro da kwana za a ana yi saboda wakilan da za su wajen wannan taro sun kai kusan su dubu takwas daga ko'ina cikin ƙasar nan don haka mai fatan cewa kamar yadda aka yi wancan babban taro lafiya aka gama lafiya shi ma wannan wanda za a yi na tsaye da ta wanda zai wa jam'iyyar takara ta shugaban ƙasa shi ma fatan mu a yi shi a gama lafiya to waɗannan su ne muhimman abubuwan da aka zartar dangane da tsaye da 'yan takara sai batun sayar da fom-fom ga masu niyyar takara ya lamarin yake to shi wannan abin ya kasu kashi biyu akwai waɗanda za su biya kuɗi domin bayyana bukata ta cewar muna so za mu sai fom mai takara sa'annan akwai kuma kuɗin fom ɗin da za su biya sa'annan kuma akwai waɗanda su kuma an musu rage a kuɗin fom ɗin yadda za su samu sauƙin biya kamar matasa da mata kamar misali idan mata za su cike fom ɗin neman tsayewa takara ta kowane mukami su fom ɗin kyauta za a ba su amma fom ɗin da za su biya shi ne wanda za su ce muna da sha'awar tsayawa wannan za su biya kamar yadda kowa zai biya kuma bugu da ƙari ne matasa waɗanda yake an ce matashi shi ne wanda ya fara shekarunsa daga 25 zuwa 40 su kuma za su biya rabi ne na kuɗin fom ɗin in sun zo sai to ɗaya ɓangaren kuma shi ne idan mutum yana so ya takarar shiga majalisar dokoki ta jiha da kuɗin bayyana bukata da na sayan fom ɗin kuma zai tashi a naira miliyan biyu idan so yake yi takarar majalisar wakilai ta tarayya da kuɗin bayyana sha'awarsa da kuɗin shi kan shi fom ɗin zai tashi naira miliyan goma idan kuma so yake zama ɗan majalisar dattijai to zai bayyana sha'awar shi da naira miliyan uku wato zai biya kuɗin fom na bayyana sha'awar sannan kuma shi kan shi fom ɗin ya biya naira miliyan goma sha bakwai kaga zai biya da naira miliyan ashirin kenan shi kuma mai bukatar zama gwamna a jihar su su talatin da shida ɗin nan allah yarda kowannen su zai biya wato gaba ɗaya jimla in ka haɗa kuɗin nuna sha'awar cike fom ɗin da kuma kuɗin fom ɗin za su tashi a naira miliyan hamsin to wanda kuma yake so ya hau babban wannan kujera ta shugaban ƙasar najeriya wadda a yau din nan mai girma muhammadu buhari shine shugaban kasar to zai cike fom din nuna sha'awarsa ya biya naira miliyan talatin sannan kuma fom din da zai wato nuna cewa yana so zama dan takarar kanshi shi kuma miliyan saba'in ne za a karbi miliyan ɗari kenan ga a saka sa asusun jam'iyya kuma dama jam'iyyar ta faɗi za ta faɗi banki da akawun lambar da za a rika waɗannan kuɗaɗe to yanzu idan ni ina mace ina so in nuna sha'awar tsayawa takarar kujerar shugaban kasa naira miliyan talatin zan biya ko dai rabi a'a abin da ka'ida ta nuna shine akwai ita naira miliyan talatin din nan ta nuna sha'awar kina so ke takarar ita kadai za ki biya waccan miliyan saba'in wanda in namiji ne zai biya an yafe muku ku mata saboda haka kun ga wannan an muku babban ragi kuma ina fata mata waɗanda suke jajirtattu ne masu ƙarfin hali masu kishin kasar nan masu sha'awar su a cikin a samu shugabar kasa to za su yi kokari su yanki wannan fam na miliyan talatin domin su zo a fafata da su ai abu ne na mai rabo ka samun allah da A Najeriya, 'yan ta'adda sun kai hari garin Bakori da ke jihar Katsina, inda suka kashe mutane biyu da raunata mutum daya Lamarin dai ya auku ne gabanin zuwan jami'an tsaro da vigilanti, wanda daga bisani suka kora su daji. Ga sani mulumfashi dauke da karin bayani. wannan karan harbe-harbe ne kuka ji a daidai lokacin da 'yan bindiga suka isa wannan gefen garin bakori inda hasa kashe jigo daga cikin 'yan vigilante kuma wannan lamari ya faru ne a daren jiya kamar da yadda wani wanda lamarin ya faru a gabansa ya faɗa mani ya dai bukaci in suturta sunansa don dalilai na tsaro to akwai wani layi nan layi da ake tsaye a low cost hmm. to na sun tara shanu kuma ya kawo kuma ya kawo a aji shanu sun kai ɗari biyu to su waɗannan barayi ina jin shanu suka zo ma dan da suka zo na an karfe tara da rabi tara da rabi mutane na kawai walwalarsu dutsare ma akwai ɗan banga hmm. ɗan kamar babba ne shi eh. ana ce mai buhari eh. ya je ya zai wuce ma a babur da yan da shi yana irin fasirin din nan sai ya gansu ana ce ga ɓarayi nan ya san ma ya zo cikin su ba sai yana cewa ina barayin to su da ganin haka kawai sai suka wani zaro bindiga sai ya harbe a ya harbe a kirji wani yaro na kusa shi ma an aike shi suka harbe shi suka harbe kuma wani matashi a cinya to ne da yana asibiti amma su biyu da Allah ya masu rasuwa suna nan asibiti to da ba ne soja da yan sanda da yan banga suka zo aka taba ta kaci dan an kai minti talatin ana harba harba na aka kora su suka bi can wajen low cost eh. suka gangare suka tsiri yanzu ga muna wajen taziya. jan hakan sai na tuntubi dan uwan mamacin don samun cikakken bayani. to kamar dai misalin karfe goma saura dai sai muka je harbe-harbe lokacin da muka je harbe-harbe aka da cewa barayi sun shigo gari barayi sun shigo gari hmm. mutane waɗanda musamman 'yan banga da 'yan sintiri suka bazama eh. to kuma Allah da ikon shi shi wanda Allah ya sa ɗaya daga cikin wanda Allah ya mara suwan hmm. sai je faɗa masu kai tsaye a nan wajen wata unguwa da ake cima lokal hmm. nan da ake lokal in ji tsare zambakuru hmm. lokal to sanda ya ga taron su ya zaci ana suna ɗaya daga cikin mutanen unguwa innocently ne tsawa ya ce suwa ne ne nan yana faɗin haka kawai suka buɗe mashi wuta wannan shine zuwan su na uku a yankin sun zo wani ƙauye da ake ce ma ayin gauda Eh. uban mai tandama eh. sun ɗauki mata guda biyu da shanun huda da mashin wannan bai wuce sati guda ba kafin haka kuma sun zo cikin garin lokos don suka ɗauki wata mata da ɗayarta a cikin garin lokos wani dattijo da ke zaune a kusa da inda lamarin ya faru ya kara man haske game da yawaitar hare-haren 'yan bindiga a yankin nasu wannan shigowar tasu wato za ta kai kusan biyar ko shida kenan a wannan akwai inda suka zo su ɗaka ɗauki wata mata ma da jaririnta duka bai wuce sati biyu ba jaririn har yau ba magana so ɗaya suka yi magana suka ce akan miliyan ashirin bai iya badawa. mai ba da shawara kan harkokin tsaro ga gwamnan jihar katsina ibrahim muhammad ya bayyana lamarin da cewa babban abin takaici ne musamman a cikin wannan wata inda ya kara da cewa muna jajin kan al'umma abin da ya faru kuma muna alheri kuma zan ɗauki muka kan duk da ya dace da izinin layi ya kalci da ta so faruwa ba in Allah ya ta. Da kokarin da na yi na jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ya ci tura. Can kuma a garin Kafur, 'yan bindiga sun kutse a cikin garin inda suka kashe sabon kansilan da aka rantsar mai suna Nasiru BS a daren na jiya. Sani Shahab Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Yanzu kuma ga rahoto na musamman. canza sheka ga 'yan siyasa a Najeriya daga wannan jam'iyya zuwa waccan jam'iyya ya kusa zama ruwan dare a cikin siyasar Najeriya daga wannan siyasa zuwa waccan siyasa to ko me 'yan Najeriya za su ce a game da sauya shekar 'yan siyasa ga wasu mazauna birnin Ibadan a jihar Oyon Najeriya. Hassan Mama ya kaga irin masu canza shiga siyasa daga wannan siyasa zuwa waccan ko kuma daga waccan zuwa wannan. Gaskiya suna yi ne don bukatar su ba don ta san rayuwa talaka ba. Saboda abin da suke yi a saboda haka gaskiya bai da umarni kuma bai da ci gaba ga talaka sannan kuma duk mai haka ya kamata cire rayuwa taimaka na baya gare saboda gobe da tashin rayuwar shi. to ba ka ganin cewa wasu yin canji domin inda suke a da ba a karbe su da mutunci ba ko da hannu bibi ba. eh to saboda inda suke da sun bata na wasu yara ba yasa sun ka cin shi kasa kuma wani wuri kaga daga yana daga daya abin da yasa sun ka bayan jam'iyyar su sun ka kuma wata jam'iyya. to me ya kamata 'yan siyasa su rinka yi. ya kamata 'yan siyasa su duba su tausaya su kuranta gaskiya saboda Allah. Kana su zauna wuri ɗaya kada su canza jam'iyya. Eh mai adalci yana iya zama wuri zama wuri ɗaya ba wanda bai iya kuma sai ya kama na yayi nan kaga ya zama to babu gaskiya. Ni suna na Abubakar Faya Abubakar Faya ɗakin gari. Me za ka ce a game da masu canza jam'iyya daga wannan canza jam'iyya zuwa wannan jam'iyya? Gaskiya da son samu ne su zan katsayin su duk abin da suka samu su tsaya su saboda kun su dibi da aka yi Amerika. Amerika mutum bai canza sheka. ka kowane lokaci kana abun nan dinka kana jam'iyyar ka jam'iyyar nan taka in samu ne kuna nan in rashi ne kuna nan sanar da Allah ya sa kuka kafa gwamnati amma nan Najeriya yau gobe wanga ya tuma ya koma can wance ya tuma ya koma can saboda biyan bukatun su to shi yasa siyasa ta Najeriya ba a samun ci gaba in ana canjin sheka yau a koma can gobe a dawo nan aikin banza ne wannan ba ganin cewa wasu na canza jam'iyya saboda suna ganin cewa akidar jam'iyyar da sun kashi shiga farko ba ta musu ba eh abin da yasa suna haka saboda bukatun su ne ba saboda talaka suke ba duk mai son yi saboda talaka haka yana da kyau ya tsaya jam'iyyarsa sarar da Allah ya sa ya samu eh, biyan bukata a cikin jam'iyyarsa sai ya wa talakawansa aiki kana ganin ba saboda aqida bane saboda wata manufa ne babu wata manufar su ce suke yi ta ci gaban su ba ta ci gaban talaka ba to mu kuma yanzu duk wanda bai tare talaka ba mu tare da shi saboda kan magiya wa yanzu mu yanzu ba ruwan mu da kuɗin mutum ko wani abu wanda ke son talaka shi muke da shi yanzu idan ka ga mutum ya cika canza jam'iyya daga waccan zuwa wannan daga wannan zuwa waccan zaka zabe shi ne ba ruwana da wannan saboda wannan bai da aƙida ko da wata jam'iyya zai canza shi ya samu yanzu mun bari haka nan yanzu ba jam'iyya muke zabe ba muna zaben mutum ne wanda muka haga ya cincinta wanda muka sa ran zai muna abin ƙwarai. amma yanzu haki ai canjin maza mu abba musu kai na ka zauna cikin wagga jam'iyya ba ka yi gani ba ka ja mulki shekara takwas ko hudu ba a yi komi ba a ga ba wani babu wani talakan da ka sama ka ce ka yi abin gani to ko ka canza jam'iyya ka koma wata ka ga inda ka hito baka gyara ba can ma ka je haka za ka yi to shi mu abin da muka gudu kenan ba canjin ba in dai da za a yi canji a canji ya zama na kwarai ka yi abun arziki ka zo kuma cikin jam'iyyar ka ka yi tsaye duk wanda ya samu shugabanci a cikin jam'iyyar ka zan ka yi tsaye kai ma da kai da shi da wani wanda ata da ku gyara jam'iyya ku gyara kasa kowa kasa aiki wala yanzu a yi haka canji bai da laifi duk wanda zai canza ya canza daidai ana ka gani me yasa yan siyasa ke canza jam'iyya neman neman mulki ne wallahi neman mulki ne kawai saboda ya leka cikin waga jam'iyyar da yake bai gyara ba ba duk wanda ya maka abin arziki gobe ya dawo bai dagare gara ba shi to nan wanga jami'a ya san bai gyara ba da ya musu abun arziki bai hita ciki don suna ba ko ya hita ba su bari amma tun da bai gyara ba sai ya ce to bari in hita in ce in wawa in can ya in shirya musu da cewa ai yanzu zan yi abun kirki ko bai da komai za a yi nan abun da ka samu kwadan mulki ne ya san ya tsaya nan bai samu amma a Najeriya akwai mai canza jam'iyya biyu wasu na canza jam'iyya has uku wani na canza haso hudu kana ganin cewa wannan ba don su inganta siyasa da cigaban jama'a bane ne to babu wani inganci da su siyasa ko sun tai ba abin da za su in dai dan Najeriya ne in dai dan Najeriya ne ga halin mu mu yan Najeriya an ce wai mutum bai da kama kai ne yuka ya kirari ko to amma duk da haka halin mutum dole ka faɗi halin mu na dole mu faɗi abin mu yan Najeriya muke adalci dai kam in dai adalci na gabaki muna da shi suna na Muhammad Usman. Me za ka ce ga masu canza jam'iyyar daga wannan zuwa waccan? Masu canza jam'iyyar daga wannan zuwa waccan siyasan su ba ta aƙida ba ne siyasan su ta neman kuɗi. Ta neman kuɗi ne ba talaka ne suka kula da shi ba. Duk wanda yake kula da talaka to aƙidan shi ɗaya ne sai tsaya aƙidan shi in Allah ba shi samu in Allah bai ba shi ba iya hakuri. Iya cikin suna cewa suna canza jam'iyya ne saboda suna son ci gaban ƙasa. Duk jam'iyyar da suke cikin ba su samu makami ba sun gani alama za su faɗo sai su canja wani can su samu makamin da za su rike su samu kuɗi su cire. Saboda saboda jami'a ba ta yi musu ba jami'in ta yi musu adalci ma in ba ta ba su makami ba duk wanda ya shiga jami'a to ya gani kamar za yi masa adalci a bashi makami in ba bashi makami ba to zai fita daga wanda ya fita ya je can sani sarki me za ka ce a game da masu canza jami'u to ra'ayi ne daban-daban kowa da irin nashi ka san wani yana ganin ba mai adalci ba sai canza inda ka hangen za mai adalci ko tunda abin ya zama kamar sana'a kowa da gaza ce riba can ya kai to wasu na cewa wasu na canzawa ne kawai domin su samu shugabanci ko su samu mulki me za ka ce eh to ne ya hangi inda zai sa samun matsaya bukata shi ta biya canza shi idan ya gaba a mai adalci mai samun tashin bukata da cimma manufashi sai ya kauce. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Daga rahoto na musamman kuma sai labarin wasanni. Wasanni a takaice. kasan gaba na kasar ghana samuel jan ya kai wa tsohon shugaban kasa jan ajikun kofuwa ziyara a gidansa da ke podiasi dan wasan mai shekaru 36 ya tafi gidan tsohon shugaban kasa ne don miƙa masa goron gayyata zuwa wurin kaddamar da littafin tarihinsa na farko a ranar 30 ga watan afrilun shekara 2022 samuel jan zai kaddamar da wannan littafi nasa na farko da ya yi diddikin bayanin halin rayuwarsa aikinsa gudanar da harkokinsa tsohon dan wasan na sunderland ya kwashe wasu lokuta tare da mutumin da ake wa kirari da gentle giant suna tattaunawa kan zamaninsa da blasters yau na gabatar da gayyata ga tsohon shugaban kasa a gidansa da ke fujasi na gode baba saboda kasancewar ni dan wasan ya ruwaita a kan twitter hukumar kwallon kasar ghana ta ce tana aiki tare da ministry of youth and sports da kuma national sports authority su tabbatar kasar ta samu amincewar kafa wato hukumar kwallon afirka a rinka yin wasannin na kasa da kasa a nan kasar ghana yanzu ba ta da filin wasa da hukumar kaf ta amince masa bayan hukumar ta ki aminta da baba yara sports stadium saboda ya kasa cimma irin bukatu da ake da su wasa ɗaya hukumar ta kaf ta amince a yi a baba yara sports stadium shine wasan share fagen shiga gas gasar cin kofin duniya da Najeriya na shekara 2022 a cikin watan Maris bayan wannan wasa hukumar ta soke wannan kurya-kuryan lasansi da aka baiwa filin wasan Baba Yara Sports Stadium dai filin wasa ne mai tarihin nasarori bila adadin na kungiyoyin wasan ƙasa daban-daban a tarihin kwallon ƙasar don haka ba za mu yadda haka ya same mu ba. mun leka premier league din ghana ko royal tamale united ne da ke taka leda a ainihin premier league ke kokawa cewar tana fama wurin yin wasan na mako na 26 da za ta yi da elmina sharks karshen mako nan saboda matsalar rashin kuɗi yanzu haka club da ke da matsaganinta a tamale can cikin jihar arewaci na cikin layin waɗanda za a yi waje da su a premier league din da nasarar da sun ka samu a kan mai jagoran ligin din premier na asanti kotoko da cibiyu da daya a ranar lahadi aliyu muhammad sports stadium babban kocin kulabin shu'aibu tanko ya ce matsalar kulabin na kuɗi na da girman gaske kuma hakan na shafan kokarin kulabin joseph Pasero mai koyar da wasan kwallon kafa na kasar portugal ne zai zama mai koyar da wasan nigeria nan gaba kamar yadda rahotanni ke yayatawa hukumar kwallon kafar nigeria ta zabi fasero a kan laurent blanc anthony kasekau da kuma enes velvet wa matsayin ana faɗan cewar tsohon manajan na venezuela da baya-bayan nan bayan an sallami janot ya kusanci aikin za a iya ba da sanarwar ɗaukarsa cikin lokacin nan da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin redwanon lamuktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari tasirin azumin albarkacin wannan wata na Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim Muhammad Jibril wanda aka fi sani da Abu Malik MJ. Lalle azumi na da tasiri sosai akan matasa. Kasancewa ta mazaunin wata anguwa da ake kira anguwar Rogo a nan Jos babban birnin jihar Plateau za ka iya fahimtar cewa a lokutan azumi yakan sa matasa su kusanta da Allah sosai. Za ka ga wasu abubuwa na alfasha da na Allah wadai za ka ga ya ragu gaskiya to the barest minimum idan a kuwansa. So wannan za mu iya cewa lalle a azumi yana da tasiri tasiri sosai akan matasa kuma kama ga zuwa wuraren ibada maganan salloli na jam'i ne tarawi ne halattan tafsirai na karatun alkur'ani ne zaki ga lalle matasa musamman a irin waɗannan lokutan sun ba da himma sosai wajen ganin cewa sun je wannan guraren sun sami sauraro da kuma rabauta ta tafarkin addini so za mu iya cewa gaskiya azumi na playing role sosai kuma hatta ah, crimes wato laifuka da ake committing wanda yawanci ake ta'allaka ga matasa ah, idan watan ramadan ne ya tashi zaki ga eh, ya kama zaki irin wayannan crimes din sun ragu sosai to the barest minimum lalle zamu iya cewa matasa na tasirantuwa sosai da wannan wata na ramadana wata mai alfarma a watan ramadana ne kadai zaki ga malamai da wasu kungiyoyi na jin kai sun nuna kaimi wajen ganin cewa sun karantar da matasa tarbiyya da wasu social abubuwa haka da agut so a ah, maganin sustainability ya ta'allaka ga irin karatuttuka da kuma halayya da mutane suke nunawa in general a wannan wata na ramadana wato na tausayawa da kuma a kokarin ganin cewa an yi an yi na yi bari na bari ga matasan so yana da kyau a ce matasan sun sustaining din shi gaba da ramadanan but amma hakan zai tasiranti ne har idan al'umma da kuma wasu jagorori na al'umma da kuma malamai sun ci gaba da karantar da matasa da nuna musu cewa lallai ya kamata su ci gaba da wannan hali. Ito na gode Allah saka da Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. hukumomi a birnin hada-hadar kasuwanci na kasar china shanghai sun yi sassauci ma ƙarin mutane miliyan hudu daga tsatsaurar dokan nan ta kullen covid-19 a matsayin wani bangare na kokarin da birnin ke yi na sake farfado da harkokin tattalin arzikinsa. Jami'ai sun ba da rahoton ƙarin mace-mace bakwai sanadiyar COVID-19 a yau dinnan Laraba, wanda ya sa adadin mutanen da suka mutu tun bayan barkewar cutar na baya-bayan nan ya kai saba'in. Ko da yake jami'an lafiya na ƙasa da ƙasa na shakkar wannan adadin, Yayin da babban zaben Najeriya na baɗi wato shekara ta 2023 ke daɗa matsowa wasu 'yan siyasa na ta canza sheka daga wannan jam'iyya zuwa waccan saboda abin da suka kira rashin adalci. Wannan ya sa wasu 'yan siyasa sun shiga kiran da a yi hattara a kauce ma illar ɗauki ɗora To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu Mr. Jona. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku mu kwana lafiya.